jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta mara baya ga matakan da rundunar 'yan sanda ta ɗauka na tarwatsa masu zanga-zangar shugaba buhari ya murabus da takinsu a wamomu don movement ta hanyar shuna musu karnuka mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas comrade mustapha salihu ya ce ba a take haƙƙin masu zanga-zangar ba don ba su nemi izinin gudanar da ita ba daga jami'an tsaro da kuma musamman ma zargin sun barbata gari sun kutsa cikinsu. wanda suka yi kaga wani mutumin kirki ne guda ɗaya babu wannan ba magana ba ne wanda za su za magana because babu wani mutumin kirki zai sa kan shi mutum cikin wannan al'amari ko da dan adawa ne don tun da ake kai ma ba ma najeriya ba afirka baki daya ba a taba shugaban kasa wanda yake bin doka irin shugaban kasa muhammadu buhari ba kana da labari a nan su yan jam'iyyar pdp idan suke ihu ai a lokacin su allah ji rai dan yaradu ai ba da sunan sa aka shiga zabe ba ai da sunan pdp ya shiga zabe amma ai da rashin lafiya ai bai bai bai handing over ba kuma a yadda kake magana sai na ga kamar kana nema ka zargi yan adawa ne suke gudanar da wannan zanga-zangar tabbas kana ganin crowd din ai abin da turawa ke kira rented crowd ne don wani ma gaba ka tambaye shi kai zanga zanga me kake bai sani ba kana ganin su kasan cewa biya aka yi dubu uku ko aka je ka dibo su a area wanda wurare aka zo aka tara su aka samu shugaba guda daya yana wanda yake cikin maye ya ci gaba tsohon dan majalisar wakilai daga Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki kan wannan lamarin tunda shugaba Buhari ya damka rikon wuka da nama ga mataimakinsa da kuma mai rikon kwariya na shugaban kasa duk tsarin mulkin Najeriya ne kuma ta yan tashi ya yi mulkin da ya kamata idan yau Oshibanjo ya ga dama zai iya cewa ya rusa cabinet din Najeriya gaba daya ministoci na saukar da su ba wanda zai tambaye shi don shine yau yake kan ragama saboda haka in yana wani tunani daban ana maganganu wanda ba su da dalili wai wani kabal waye kabal idan zai yi aiki ya yi aiki in bai aiki kawai ya bar aiki shikenan babu wani ka daina kuka da Buhari a yanzu kam ra'ayin matashin dan siyasa Adamu Buniyadi kan wannan lamarin ya sha bamban ya kamata Buhari ya duba Allah idan tausayin talakan ne da gaske aran ran kowa a ransu ya zo ya ce canja ministocin sannan daya na biyu in ba zai yi aiki ba gara ya zo ya ce shi da osibanjo sun yi resigning sanar firzan ya rike na wata uku a yi zaɓe ko kuma dai ya kamata a sanarwa najeriya abu ɗaya amma yanzu ana kwan gaba kwan baya duk abin da kaga ya lalace yanzu a Najeriya na dan arewa ne. Wasu lauyoyi sun fara nuna shugaba Buhari bai saba tsari ba bayan wuce kwana casa'in yana ketare. Ga lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama. Don dokan kasa bata da wa'adi ko iyakan lokacin da shugaban kasa zai iya kasancewa bai nan ba abu ne ake magana akan rashin lafiya rashin lafiya kuma yana kan kowa kuma sai sai da sauki ya samu kafin ya dawo batun wani an bada wa'adin kwana ce sun koya duk magana banza ne dokan kasan nan ba ta da haka ba kuma na iya zauna har sai iya lokacin da Allah ya bashi lafiya ya dawo jami'an gwamnatin Najeriya na ƙara nana da fatar dawowar shugaban nan ba da dadewa ba Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya